na da shekara 1437 daidai da bakwai ga watan Jun shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kasad na saba'in daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddis al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad ibn abi bakr al-zura'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziya shaykhul islam afani Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin zadul ma'ad mausu'a ce ta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da rayuwa da tafarki da manhajin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya gudanar da rayuwarsa da ayyukan shi da hulɗar shi da jama'a da yadda yake ainihin yin al'amuran da suka shafi ibadoji da sauran al'amuran rayuwarsa ibn qayyim ya kai matuka wajen tattara bayanai dangane da waɗannan abubuwa babu shakka malamai suna mashi jinjina musamman saboda lura da cewa ya yi wannan aiki alhalin yana nesa da littattafan shi yana nesa da kayan aikin shi Allah ubangiji ya saka mashi da alkhairi mun fara karatu a cikin ainihin wato gabar da ke bayani akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi dangane da sallolin idi guda biyu sallar idin karamar sallah kuma sallar idin babbar sallah mun kwana akan gabar da malam yake bayani dangane da hadisin sahabi abu sa'id al-khudri wanda ya ba da labarin cewa zamanin marwanu ɗan hakam yana gwamnan madina shine aka canza sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da huduba da ya kamata a yi ta a sallar idi bayan an gama sallah da kuma yin hudubar a tsaye a ƙasa ba a kan mimbari ba muka ji maganganu daga littafin fathul bari na limamul hafiz ibn hajarin da wasu ƙare-ƙaren bayanai da ainihin yayi mana za mu tashi a inda malam yake cewa وذكر Abu سعيد annahu أنه صلى الله kana yakhruju yawmal idi sahabi abu sa'id al-khudri Allah ya Allah ya kara masa yadda ya ambaci cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya kasance yana fita ranar idi fa yusalli bin nasi raka'ataini sai ya je wa mutane sallah raka'a biyu thumma yusallimu sannan ya sallame fa yaqifu ala rahilatihi sai ya tsaya akan dabbarsa ko abin hawarsa mustaqbilan nasi yana mai fuskantar mutane wa hum sufufun julusun mutanen suna cikin sahu a zazzaune fa ya yaqulu sai ya ce da su tasaddaqu ya ku bayan Allah ku yi sadaka fa aktharu man yatasaddaqun nisa'u sai zama waɗanda suka fi kowa bayar da sadaka su ne mata bil qurti wal khatami wash suna sadakan ɗan kunnayensu da zabbansu da sauran abubuwa ire-iren waɗannan kayan karas fa in kanat lahu haja yuridu an yab'atha ba'athan yadhkuruhu lahu in ya zama annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a daidai wannan lokaci da aka yi sallah yana da buƙatar aikawa da wasu 'yan saƙo zuwa wani gari sai ya bayyana musu saƙon da kuma mutanen da ya zaɓa don su kai saƙon wa illa in babu irin wannan buƙatar in sarafa sai ya juya ya koma gida wannan gabar za mu dawo baya mu tattauna ta musamman dangane da inda ya ce fayaƙifu ala rahilati a daidai ƙarshen wannan gabar za ku ga wanda suke da nuska irin wannan ta su sha'ibul arnaut a ƙasa sai suka ce isnaduhu sahihun isnadin wannan ingantacce ne wasa yazkurul musannifu rijalar sanadi ba'ada qalil malamin zai ambaci mazajen wannan isnadi bayan lokaci kankani to wannan magana tana daga cikin kwaba da ta faru gare su Allah ya yafe musu za mu zo mu ji bayani game da ita daga malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani a cikin littafin silsilatul ahadithi as-sahiha wa shay'in min fiqiha wa fawaidiha Allah gafarta mishi a takeice malam ya ci gaba da cewa wa qad kana yaqa'u da na kasance ina tunanin in ji ibn al-qayyim anna hadha wahamun cewa wannan magana da aka ce wai annabi yana tsayawa akan abun hawansa ya hudu ba na kasance ina tunanin cewa wannan ban kaura ce inji ibn al-qayyim fa inna nabi sallallahu alaihi wasallam ma kana yakhruju ila al-eid mashiyan dan ko ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama yana fita zuwa wurin idin ne da kafa wal anazatu baina yadayhi wannan sanda ko ainihin mashi tana gaba gare shi wa inna ma khataba ala rahilatihi yawman nahari biminan abin da ya tabbata kadai shine dangane da yin huduba akan abun hawansa shine ranan babbar sallah amina yana halin ma'aikaci na aikin haji kenan ila an ra'aitu baqiyya ibn makhlad da ina tunanin cewa wahani ne wani mai riwaya yace rahilati ko muna fahimta wannan jama'a yace to daga baya sai naga babban malami baqiyu dan makhlad al-hafiz wani babban malami ne mutumin ƙasar andalus wanda ya zo ƙasar gabashin duniya ya yi karatu a wurin su al'imamu ahmad ibn hanbal da makamancinsu yana da tarihi sosai game da irin wahalar da ya sha ta karatu a ƙasar andalus babu malamin da ya kai musu hadifai isnadoji da yawa kamar shi daga gabashin duniya a zamanin shi lokacin da ya taho ya tara an bai wa imamu ahmad doka akan karya karantar da kowa lokacin da ake rigingimu na qur'ani sun kai matuƙas imamu ahmad an sa mashi sanction baya karantar da kowa ya ta tambaya masallaci masallaci ina ne ina ne malam Imam Ahmad yake a cikin Bagadara babu har dai aka nuna mishi gidan shi ya je ce to na zo koyon karatu ne algawa malam daga gari kaza daga Andalus gashi yanzu an ce baka karantarwa yanzu ni ya zan yi kuma dan kai na baro kasan mu sai suka shirya da Imam Ahmad cewa to kullun ka dinga zuwa gidana kamar almajiri ka zo bara idan ka zo bara in ka shigo sai na baka hadisi ɗaya biyu kar ka daɗe har wani dan sa ido ya fara tunanin me kake a cikin gidan haka ya wajen wata shida yana ɗaukar irin waɗannan hadisan kullum zai zo kamar almajiri ya bara sai ya shiga sai ya koyi hadisi daya biyu sai ya wuce har sai ranar da aka ba imamu ahmad dama aka ce to imamu ahmad fa yau yana da damar ya karanta, domin wancan sarkin ya mutu shi kuma mutumin ya kama hotel ne a hotel yake kwana imam Ahmad ya fara karantarwa a masallaci sai ya ga baya ganin wannan ɗalibin wata rana sai ya tambaya ina wani aka ce ai ba a gan shi ba imam Ahmad ya tashi da kanshi ya tafi har wannan hanut din kamar ka ce guest house ko hotel ya je ya duba shi sai tare da shi ashe ba shi da lafiya ne da mutane sun ɗauka wani wulakantacce ne ba wanda yake girmama shi amma daga ran da Imam ahmad ya zo ya gaishe shi a hotel ɗin shi to sai ya zama har ma'aikatan hotel ɗin sun canza mu'amalar da suke da shi sai gane lalle wannan babban mutum ne imamu ahmad bin hanbal ya zo ya gaishe shi ran da imamu ahmad ya gamu da shi a cikin masallaci ya ɗaga shi ya ce jama'a idan kuna neman ɗaliban ilimi na gaskiya to wannan shine ɗaliban ilimi na gaskiya baqi ibn makhlad kenan al-hafiz Allah ya gafarta mishi tarihin shi na a cikin tafin sirru alamin nubala da kuma akwai littafi na ainihin abu da. wanda ya tattara akan bayani akan wahalhalun da malamai suka sha wajen neman ilimi to ibn qayyim yake cewa da yana tunanin wannan magana akwai kuskure a cikinta amma wata rana daga baya sai ya canza zance me yasa ya canza zance shi bayan da ya ga malam baqi dan makhlad kad zakara hadha al haditha fi musnadihi baqi dan makhlad ya ambaci wannan hadisi a cikin musnadinsa an abi bakr ibn abi shayba daga babban malami abubakar ibnu abi shaiba قال حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا داود بن قيس حدثنا عياد بن عبد الله بن سعد بن أبي سره عن أبي سعيد الخدري قال أبو سعيد يتي كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج يوم العيد من يوم الفطر من زن الله صلى الله عليه وسلم يا كسن تينا فتارانا صلى إيدي دين صلى إيدي fa yusalli bin nasi in ya fita ranar karamar sallah sai mutane sallah ta yi nikar raka'atai ni irin dai raka'o'in nan da aka saba guda biyu sun yusallimu sannan ya sallame sallan fa yastaqbilun nasa sai fuskanci mutane fa kulu sai ya ce tasaddaqu ya jama'a ku sadaka wa kana aktharu man yatasaddaqu an-nisa'u wa dhakara al-hadith yace mafi yawan wanda suke sadakan su ne mata ya ambaci hadisin har zuwa karshe sun makala sannan baki ya kara cewa haddasana abu bakar ibn khalladin haddasana abu amir haddasana dawudu an iyadin an abi sa'idin abu sa'idin yace kanan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi sallama manzon Allah ya kasance ya khruju fi yawmil fitri yana fita ranar karamar sallah fa yusalli bin nas yawa mutane sallah fa yabda'u bil raka'taini sai ya fara da raka'a biyu thumma yastaqbiluhum wa hum julusun sannan sai ya ainihin wato ga fuskanci mutane yana suna zaune fa ya yace da su tasaddaqu ya jama'a ku sadaka fa zakara mithlahu ya ambaci irin wannan hadisin sai malam yace wa hadha isnad ibn ibn majah wannan isnadi ne na malam ibn majah illa annahu rawahu an abi kuraibin amma shi ibn maja ya ruwaito shi ne daga abu kuraibin an abi usama an dawuda daga ainihin dawud din can wanda yake cikin wancan isnadin wato dawudu dan qais wal'allahu ibn qayyim yace ina tsammanin watakila summa yaqumu ala rijlaihi ya kamata ne ya zama summa yaqumu sa'annan sai ya miƙe ala dirjilaihi akan kafarsa kama qala jabir kamar yadda jabiru ya fara cikin riwayarsa kama mutawakki'an ala bilal ya miƙe a tsaye akan kafar bilal fatasahhafa fatasahhafa alal katibi sai wannan lafazin na rijilaihi sai ta rikirkice ma mai rubutun wanda yake kwafewa sai ya rubuta shi da rahilatihi wallahu a'lam Allah ya fi sanin daidai jama'a mun fahimci yadda wato ibnul qayyim ya samu kanshi ne a cikin irtibaki Ya yi rawar kafa saboda ya kasa tantance menene gaskiya farko dai ya san duka hadisai sun zo da bayani akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana fita sallar idi ne a kafa sai ga wasu riwayoyi kuma da ya fara gari farko da suka ce yana tsayuwa akan dabba yi hudu ba sai ya ce waɗannan riwayoyin farko kawai da ya gansu ya ɗauka ba su inganta ba akwai wahami a ciki to amma sai ya sake ganin wasu isnadoji guda biyu ingantattu daga littafin baƙi dan makhlat waɗanda kuma suka zo da irin wannan riwaya to isnadi ingantacce mun karanta a nan a cikin da sahiha bai yiwuwa kawai dan ya saba wa abin da ka sani da farko kawai ka ce bari ka ce akwai matsala a ciki akwai shizuzi ko ka tunkuɗe shi to irin wannan tunanin ne ya hana ibnul qayyim ya tunkuɗe magana amma duk da haka sai ce ni dai ina tsammanin akwai tashifi akwai rikicewa kalma in ka kalli kalma rijlaihi da rahilatihi sun yi kama da juna a irin lokutan da ake rubutu irin na da babu ɗigo ba wasali akwai sauƙin mutum ya karanta rijlaihi da rahilatihi ko akasin haka shine yace har yanzu ne ina tsammanin akwai tashifi a wajen nan wallahu ta'ala a'lam Allah dai ya fa daidai to za mu zo mu ji ainihin maganar yaya take daidai wa daida lallai da gaske tasifin ne za mu zo mu ji insha Allah za mu ji kuma tun daga can baya duk za mu ji raddi da bayanai akan waɗannan maganganu bari mu kai ƙarshen gabar tukunna sai ce fa in kila idan aka ce kad akhraja fi sahihaini imam bukhari da muslim sun fitar a cikin bukhari da muslim an ibn abbas qala ibn abbas yace shahidtu salatal fitri ma'a nabiyillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa wa umara wa usman radiyallahu anhum fa kullum yusallu yusalliha qabla al na halarci sallar idi tare da sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa sallama da sayyidina abubakar da sayyidina umar da sayyidina usmana Allah ya kara musu yarda gaba ɗayansu cewa dukkaninsu suna yin sallar idi kafin hudu ba sannan sai su hudu ba ƙala ya ce fana zala na biyu, lahi sallallahu alaihi sallama sai manzon Allah ya sauka ka anni anzuru ilaihi hina yujallisu rijala biyadi kamar yanzu nan ina kallon manzon Allah sanda yake yi wa mutane alama da hannu cewa ku zauna ku zauna ku zauna summa aqbala sannan ya fuskance su ya shukuhum ya tsaga tsakanin sahun ya tafi har zuwa bayan sahun hatta ja ilan nisa'i har ya je inda mata suke zaune inda aka keɓance wa mata wa ma'ahu bilalun ya tare da bilalu ɗan rabah Allah ya kara masa yadda faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi ya karanta ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minatu yubayi'naka ala alla yushrikna billahi shay'an ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan mata suka zo gare ka suna so su maka mubaya'a akan ba za su yi shirka da Allah gaba da komai ba fatalal ayata hatta faraga minha annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta wannan aya har ya kai karkenta alhadisa ai iqra'il ila akhiri karanta wannan hadisi ya zuwa karshen sa a cikin littafin Imam al-Bukhari da littafin ainihin al'imamu muslim da abu dawuda da limamun nasa'i da ibnu maja dukkaninsu sun fitar da shi daga sahabi ibnu abbasin allah ya ƙara mashi yarda shi da mahaifinsa bukhari ya fitar da shi a inda ya babi akan cewa babu mau'izatul imami an nisa a yau mala'idi babun da ke bayani akan sunna ce liman yau mata wa'azi na musamman ranar sallar idi kamar da muka tattauna a karatun da ya gabaci wannan ina fata mun gane wannan malam yace wa fi sahihaini aidan an jabirin anna nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin bukhari da muslim daga jabiru Allah ya kara masa yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qama ya miƙe fa bada abid salati ya fara sallah thumma makaɗaban nasa ba'du daga baya mutane hudu ba falamma faraga nabiyullahi yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato gama eh, sallarsa nazala sai ya sauka fa'atan nisa'a hunna ya je mata wa'azi alhaditha karanta shi zuwa karshe shi ma al-bukhari ya fitar da shi da muslim da abu dauda wato yana kawo mana ragowa abubuwa masu inganci da suka ruda shi ne kaga can ya zo da lafazin fa nazala nabiyullahi nan ma wa nazala to aka ce sauka kenan daga kan wani abu yake ko dai mumbari din ko abun hawansa waɗannan suka ƙara ruɗa ibn al-qayyim game da tabbatar da tashifin da ke cikin wancan sai ya ce wa huwa yadillu ala annahu kana yakhutubu ala minbari wannan yana nuna kenan manzon Allah yana yin huɗuba ne akan minbari aw ala rahilatihi ko akan abun hawarsa ولعله كان قد بني له منبر من لبن أو طين أو نحوه hala ya kasance an riga an gina mashi membari na ainihin tubali ko kwabar ƙasa ko wani abu makamancin haka kila yace an kuma ce la raiba fi sihhati hadhain alhadithain waɗannan hadisai guda biyu na ibnu abbasin da jabir waɗanda ke cikin bukhari da muslim babu kokonto ko kaɗan akan ingancinsu walarai raiba annal minbar lam yakun yukhraju min al sannan kuma babu kokonto akan cewa mimbarin manzon Allah subhanahu alaihi wanda ke masallacinsa a Madina ba a kasance ana fita da shi a kai shi filin idin ba wa awwalu man akhrajahu marwan ibn al-hakam farkon wanda ya fitar da mimbarin nan shine marwan dan hakam fa unkira alaihi kuma mun ji malamai su ainihin abu sa'idin sun mushi inkari sun kyamaci aikin da yayi wa amma mimbarul laban ne amma shi kuwa mimbari na ainihin tubali ko na ƙasa fa awwalu man banahu kathiru bin salt kathiru dan salt gwamnan madina shine farkon wanda ya ainihin gina shi fi imarati marwana alal madinati ya gina shi a zamanin marwanu ne gwamnan madina sai ce kama fi sahihaini kamar yadda hakan ma ya zo a cikin bukhari da muslim da abu dawuda ma dukkanin sarwaito daga sahabi ainihin abu sa'id al-khudri kamar yadda muka ji riwaya ɗaya daga cikin riwayoyin a karatun baya fala'allahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yace to hala dai ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana yaqumu fil musalla ala makanin murtafi watakila yana tsayawa ne a filin sallar idin akan wani waje mai ɗan tudu au dukanun ko a cikin wata rumfa wahiyar lati tusamma misbaba ita ake cima misbaba shine abin da bature ke cima balkon wato ai wata rumfa ko gaban gida asali lafazin misbaba shine rumfar makeri rumfa wadda ake yin ziga-zigi da kira a cikinta to bisa al'ada sukan ɗan yi mata tudu haka ya ɗan fi na sauran wuraren da ke kewaye da ita to ya ce hala an yi wa manzon Allah wani dan tudu ne sai kuma aka yi yan rumfa to in ya gama hudu ba a wajen idan ya zo saukowa sai mai bada labari ya ce sun manazala ko fanazala sai sauko daga wannan rumfa yana so ne kokarin haɗa waɗannan hadisai tun da gaskiyarsu bata bayyana gare shi ba ثم ينحدر ilan nisa'i النساء yace daga nan sai ya sauko daga wannan yan rumfa zuwa ga mata fa yakifu alaihinna فيخطبهن فيعظهن ويذكرهن والله أعلم sai ya tsaya gaba gare su sai musu huɗuba ya musu wa'azi ya tunasar da su ya ce wallahu a'lam Allah da ya fi sanin daidai Jam'a kun ji ibnu qayyim gaba daya ya rikirkice a wannan waje Allah ya gafarta mishi ya rasa yadda da waɗannan hadisai to haka Allah yake al'amarin shi wani abu na iya koyuwa ga wani malami sai kuma ya bayyana ga wani wannan bai nuna karancin ilimin shi jama'a ko rashin cancanta shi ibn qayyim da littafin shi din nan babban ainihin wato littafi ne shi kuma babban malami ne wannan littafi na zadul ma'ad na da gaske da tafai mafiya inganci in ma ba a ce alal itlaq shine mafi inganci game da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tattara bayanai waɗanda suka tattaro komai ala suratin shamila wato da comprehensiveness tattara dukkanin bayanai da suka shafi rayuwa da tarihi da manhaji da karantarwa da ibadoji da yadda yake hulɗa da mutane da yadda ya karantar da al'umma dangane da ainihin rayuwa da tafarkin addini ba da wuya ka samu littafin da ya kai shi tattara bayanai akan haka amma kuma Allah bai yadda wani littafi ya zama ya cika cif babu giɓi ba sai littafinsa kamar yadda al Shafi yake cewa aballahu an ya timma illa kitabu littafin da ba ba bane ko yaya ne sai an samu wani abu wanda yake gibi ko na ƙasa ko ɗan adanci ya bayyana gare shi to gashi daga cikin littafin silsilatul ahadith sahiha muhammad nasir محمد albani الدين a cikin lamba hadisi na dubu biyu da ɗari tara da sittin da takwas al-imam albani muhammad nasiruddin ya kawo hadisi kana yakhruju yawm al-adha wa yawm fitiri fayadda fayabda'u salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan fita ranan karama da babbar sallah sai ya fara sallah fa idza salla wa sallama qama qa'iman ala rijlaihi idan ya gama sallar shi sai ya miƙe tsaya akan kafafunsa fa aqbala ala nasi wajihi sai ya fuskanci mutane da fuskarsa wa hum julusun alalin su suna zaune fi musallahu a wurin zaman a wurin da yayi sallah fa idza kana lahu haja yab'athu bi ba'ath dhikrihi bi ba'ath zakarahu lin nas in yana da wata bukata ta aikawa da yan sako sai ya ambaci hakan ga mutane aw kanat lahu haja bi ghairi zalika amarahum biha ko kuma ya zama yana da wata bukata wadda ba wannan ba sai umarci mutane da ita wa kana yaqulu yakan ce da su tasaddaqu tasaddaqu tasaddaqu ya jama'a ku sadaka ya ku musulmi ku sadaka ya ku taron waɗannan mutane da ke wannan filin idi ku sadaka wa kana aktsaru man yatasaddaqu an-nisa'u mafi yawan masu biye ma wannan magana tashi su bi umarninsa su ne mata suna yin sadaka sosai sun mayan sarifu sannan za Allah sallallahu alaihi wasallam ya juya ya kama hanyar gida sai mala albani ya ce a cikin littafin shi na silsilar sahiha din nan cikin mujalladi na shida kenan shafi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da talatin da tara ya ce akhrajahu muslim muslim ya fitar da wannan hadisi wa siyaqu lahu da nasa'i a cikin as-sughra da al-kubra har ila yau az-ziyaratu falisa din can da aka saka cikin gaba tashi ce shine bi wajihi kenan haka nan ibnu hibbana da limamul imam sun fitar da wannan riwaya kuma suke da ƙari na farko na ƙa'iman haka abdurrazzaq sanani a cikin almusannaf ɗinsa dinsa da alimamu ahmad wanda ya rawaito shi daga al ainihin abdurrazzaq sanani da ibnu abi shayba a cikin musannaf ɗinsa da ahmad da abu ya'ala a cikin musnad dinsa min turqin ta hanyoyi daban-daban an dawo da kaisin hanyoyin gaba ɗayansu suna tukewa ga dawo da ɗan qais shi kuma daga iyadu ɗan abdullahi ibn sa'adin an abi sa'id al-khudri marfu'an daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa tabahu zaid ibn aslama an iyadu zaid dan aslam ya raka iyadu akan wannan riwaya daga ya raka ainihin Dawud dan Qais a kan wannan riwaya daga Iyadu dan Abdullahi bihi shi ma ce irin wannan isnadin ma'a ba'da al tare da wasu takaitawa akhrajahu al-bukhari wal baihaqi wannan riwaya ta ainihin wato zaid dan aslam bukhari ya fitar da ita da kuma al-imam al-baihaqi wa qad suqtu lafzahu fil irwa ni muhammad nasir bin al-albani na kwararo wannan lafazi a cikin irwaul galili fi takhrij ahadith manar as-sabil wal hadisi tatmatun min al-wajhaini taraha huna hunaka taraha hunaka haza yace hadisin na da wasu ƙari da zaka gansu a can a cikin littafin irwaul gali wa'alam yace ka sani ya kai mai karatu anna ziyadata ala rijlaihi ƙarin da zo na cewa ala rijlaihi Ma sihhati sanadiha inda ibn majah tare da cewa isnadinta ya inganta a gun ibn Maja. min riwayati an abi usama an dawud ibn qais wasmuhu hammad ibn usama wa huwa thiqatun sabtun wanda sunan shi hammad ɗan usama shi wancan abu usama ɗin kuma amintacce ne wasar bit hadisi kuma ya ce haddasana fa inna siyaqal hadisi yu'akkiduha jeran giyar hadisin tana ƙara ma riwayar ƙarfi wa dillu alaiha kuma yana nuna cewa lalle haka riwayar take cewa birjilai ala rijlaihi amin kama huwa zahirun zuhuran jaliyan kama yadda abin yake a bayyana bayyana karara wa ma'a zalika yace baya ga haka kuma faqad tubi'a abu usama ta alaiha an rako abu usama akan wannan riwaya faqala al-imamu ahmadu haddasana waki'un haddasana dawud ibn qais bihi. mukhtasaran jiddan ya kawo shi da isnadi irin wancan da kuma lafazi wanda yake takaitacce kwarai da lafazin khataba ƙa'iman ala rijlaihi wa bi hadha al-isnadi wal ikhtisari akhrajahu ibnu abi shayba irin wannan isnadin kuma mai takaitawa haka ibnu abi shaiba ya fitar da shi a cikin musannaf lakin bi lafzi sai dai lafazin shi shine khataba yawm idin ala rahilatihi ya yi hudu ba ranar sallah akan abin hawarsa kaza wa a fihi haka ya zo a cikin littafin Ibn abi shaiba al-musannaf da lafazin rahilatihi watar jamalahu bi qawlihi sai Ibn abi shaiba ya sanya babin da ya kawo wannan hadisin yace al-khutbatu yawm al-eid alal ba'iri hudu ba ranar sallah akan raƙumi ya canza lafazin rahila din zuwa raƙumi walastu adari wallahi albani ya ce na rantse da Allah ni dai ban san yadda aka yi kaifa wa ka'alahu haza ya aka aka samu wannan tataburza daga rijilaihi ya ruwaito da rahilatihi da ya zo sai mata babi ya ce alal ba'ir akan abun hawa alhalin mun ji kuma babu wani nassi da ya kawo cewa manzo Allah sallallahu alaihi yana zuwa sallar idi akan abun hawa ballantana har hudu ba ta kama akan abun hawan shi albani yake tasa'uli yana cewa ya rantse da Allah bai san yadda aka yi haka ya faru ba walakin ni a'lamu anna misla hadha at-tahrif aw at-tashif waqa'a fihi kathirun min al-huffaz sai dai na san cewa irin wannan ta taburza na tashifi da irin wannan ta taburza na taharifi canza kalma to an samu malamai da dama sun fada cikin shi wa fi zalika allafa abu ahmada al'askari kitabahul qayyim a ƙarƙashin haka ne aka samu malam al'askari wani babban malami da ya rayu a ƙarni na uku zuwa na hudu abu ahmad al'askari wanda ƙanin uwar abu hilalin ne akwai abu hilalin al'askari shahararren malami mai littafin kitabu sana'atai yana da littafi a cikin balaga kitabu sana'atai ne shahararren malami ne to wannan abu ainihin wato ahmad ƙanin uwar wancan ne kuma malamin shi ne ya da littafi mai suna a tashifatul muhaddisina littafi ne juz'i haka guda ɗaya muna nan da shi a nan sama wanda yake magana akan tashifat kurakuran da suka samu malaman hadisi wajen faɗan sunaye da garuruwa da kalmomi da makamantansu kwatankwace shi kwatankwacin littafin al-imamul hariri durratul ghawas fi auhamil khawas kurakuran mutane na musamman shi yana kawo kurakurai ne na malaman hadisi malaman fikihu mawaka sarakuna malaman kira'at ko waɗanda nau'in na mutane kurakuran da suka faru da su shi kuma wannan ya keɓance tashifatul muhaddisina kamar yadda al'imamu malam khairuddini azrakli ya ambata a cikin tarihin wannan malamin a cikin littafin al'alam ya ce yana tsammanin littafin wato shi wannan malami abu ahmad al-askari ya tsakuro shi ne daga wani littafi nashi babba da aka taba bugawa mai suna at-tasfifat wal awham wanda shi ma a wancan littafin babba din yayi kwatankwacin irin abinda al-imam al-hariri mai littafin mulhatul i'rabi yayi ya kawo kurakuran mutane na dawa'if na ilmomi kala daban-daban sai kuma ya rairaye shi a wani waje daban ya sa mai suna tasifatul muhaddithina za ga kurakurai masu ban takaici da masu ban mamaki da masu ban dariya akwai wani misali da ya kawo na wani malami da ya ce daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisul qudsi an jibrila alaihi salam anillahi ta'ala sai ya ce kuma ar-rajulin anillahi an rajulin daga Allah daga wani mutum sai ɗalibai suka ce algata malam Allah na da wani malami ne da ke bashi riwaya da aka duba sai aka ga ashe anillahi azza wa jalla ne azza wa jalla ce ya lalata ta koma an rajule jama ku duba irin wannan kwaba ku zaka ta jin mutane suna irin samun kansa a cikin irin wannan kwaba sosai wajen karantarwa wani abin yakan faru ne daga ko dai karancin dika ko wahami na dan adam kawai gama gari ko wani kuskure da ke faruwa ko wani zato da mutum zai samu kanshi a ciki to yace idan ka karanta littafin tashifatul muhaddisina zaka ga kurakurai da dama da malamai suka yi ina tsammanin irin shi ne wannan faraji'u yace kuma ka karanta wannan littafi ita ta yakana annahu dan ka tabbatar da cewa yadda abin yake ma yaslamu ahadun min zallatin babu wani dan adam da yake kubuta daga wani Zaniya. wala khata'in ko kuma wani kuskure illa man asama Allah sai in Allah ne ya kiyaye kuma na sai in dai annabi ne kai amma in dai ba annabin Allah bane kai a matsayinka na dan adam duk iliminka ba za ka taba kubuta daga wani kuskure ba wanda wani na bayanka zai iya ganowa ko na ƙasa da kai malam ya ci gaba da cewa kama qala al-askari fi khutbati kitabihi kamar yadda askari ɗin ya ambata a cikin ainihin hudu ba littafin nasa wa min al-gara'ib anna hadha at-tashifa tasarraba ila masadir hadisiya ukhra tali al-musannaf fi at-tabaqati bi darajatin aw akthar daga cikin abin da zai baka mamaki shine wannan kuskure ya sada ya shiga cikin sauran littafai waɗanda suke kasa da littafin musannaf ibn abi shayba a matsayin daraja ɗaya ko daraja biyu mislu musnadi abi ala kamar musnad na al-imam al-hafiz abu ya'ala shi ma ya samu sadadawa cikin sa wa sahih ibn khuzaima da littafin ibn khuzaima da littafin ibn hibbana kaza fi mawarid az-zam'an haka yazo a cikin littafin mawarid az-zam'an wa ahkam al-idayn lil faryabi da littafin ahkam al-idayn na faryabi mai riwaya littafin sahih al-bukhari da kuma majma'u az-zawaid wa manba'u al-fawaid برواية أبي يعلى ولم يتنبه لهذا المؤلقون على بعض هذه المصادر yace malaman da suka dinga ta'aliki akan wasu daga cikin littafan nan ba su faɗa kuɗi zuwa ga wannan suwa yake ishara su ne waɗannan su sha'ibul arnaut don sa da ta'aliki da suka yi ma majma'ul zawaid da wanda suka yi ma ainihin sayyibul hibbana da makamantansu a cikin ire-iren bugun da suke yi a wannan madaba'a mai suna mu'assasatul risala yace sam ba su fada kuma misalul mu'alliq alal ihsan taba'il mu'assasa mu'assasatul risala kenan wal mu'alliq ala musnad abi ala ma annahuma azayahu li sahih ibn khuzaima duk da yake sun danganta shi su masu talikin, izuwa ga littafin ibn khuzaima bin raqamil mazkuri da lambar da muka ambata anan wa fihi a cikin wurin ma yunabbihu almutayakkin ala annahu khata'u minan nasikh in ka koma littafin ibnu khuzaima idan dai kai fadakakke ne akan abin da kake yi ba da wauta kake yi ko kuma da shirme ba zaka fadaku zaka fara tunanin lalle akwai kuskure wajen kafa hadisin wa annal lafza indahu waqa ala sawabi zaka fadaku akan cewa asalin lafazin yadda ibnu khuzaima ya rubuta shi to akan daidai yake me daidai din rijlaihi li'annahu tarjama lahu bima yadullu alaihi bi khilafi ma taqaddama an ibn abi shayba dan shi ibn khuzaima yayi hadisin babin da ke nuna cewa yana da hadisin ne akan daidai ba irin na ibnu abi shayba ba kaga ibnu abi shayba da yace babul khutbati alal ba'iri to kuskuren shi ya bayyana cewa ya roto hadisin da kuskure amma ibn khuzaima fa ana shi babun sai ya ce babul khutbati qa'iman alal ard babun da ke bayani akan huduba a tsaye akan ƙasa idza lam yakun bil musalla minbaru in babu minbari kaga wannan karar na nuna cewa ibn khuzaima ya kafa hujja da hadisin ne tare da lafazin da ke nuna cewa annabi na tsaye ne akan kafarsa amma wasu masu kwafewa garin a kwafe a juya a kwafe a juya sai koma a wajen wani da ainihin rahilati sai zama da babu da hadisin sai sha bamban da juna babun na cewa hudu ba a ƙasa lafazin hadisin kuma na nuna hudu ba akan abun hawa sai kaga wanda yake da kuwa wanda yake mutayakkif mai hangen nesa idan ya karanta babu ya karanta hadisin kuma dama yana da wasu hadisai a gefe waɗanda suke nuna mushi cewa a ƙafa ake tsayuwa yi hudu ba to zai fara tunanin akwai kuskure a wannan kamar ibnul qayyim da ya samu wannan da ya tabbata akan gaskiyar da bai samu bane ya samu wannan rawar kafa su ba masu wannan talikin da albani ke ishara gare su ba su faɗa ku zuwa ga haka ba yace sun qala aqibal hadisi sannan ibnu khuzaima a ƙarshen hadisin sai yace hadhihi lafza ya'ani rijlaihi wala budda tahtamilu ma'ana yace wannan lafazi na rijlaihi babu shakka tana ɗaukan ɗaya ne daga cikin ma'anoni guda biyu ahaduhuma ma'ana ta farko annahu khataba qa'iman la jalisan na farko shine annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hudu ba a tsaye ne ba a zaune ba wasani na biyu annahu khataba ala al-ardi yayi hudu ba ne akan ƙasa bayan lafazin babun kaga kuma ƙarin bayanan da ibnu khuzaima yayi ya ƙara fito da magana da albani ke ainihin ishara akan ta a fili wa aqulu ni ku albani ni albani sai nake cewa bal huwa yahtamilu huma ma'an hadisin na daukan ma'anonin guda biyu ne ba wai ɗaya daga cikin ma'anonin ba cewa yayi ne a tsaye kuma akan kafarsa kama ya dillo alaihi siyaqul hadisi kama yadda siyakin hadisin ke nunawa ولذلك قال الحافظ في شرح قول أبي سعيد في سياق البخاري المشار إليه آلفا dan haka الإمام الحافظ ابن حجر da yake sharhin wannan hadisi a cikin siyakin da bukhari ya kawo kamar da aka ishara a baya sai ya ce thumma yansarifu fa yaqum muqabilan nasi sai ibn ya ce fi riwayat ibn shibbana min tariqi dawud ibn qais an iyad fa yansarifu ila nasi qa'iman fi musallahu sai ya juya ya kalli mutane yana tsaye a wurin da ya salla wal ibn khuzaimah fi riwayatin mukhtasara khataba yawm al-eid yawm eid ala rijlihi wa hadha mush'irun bi annahu lam yakun bil musalla fi zamanihi sallallahu alaihi wasallama min baro sai ainihin ibnu ibnu hajirin ya ce wannan yana nuna cewa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama babu mimbari a ainihin filin idi to kaji bayan da ya gama waɗannan bayanai sai malam ibnu malam albani sai yace tambihun ala auhamin ga fadakarwa akan wasu bankaura da wasu malamai suka yi awwalan fadakarwa ta farko saqa ibn qayyim saqa ibn qayyim rahimahullahu fi hadihi صلى الله عليه وسلم في العيدين من كتابه القيم زاد المعادي حديث الترجمة بتمامه ابن القيم أتكن للتافن شمي درجة شيني ونن زاد المعادي أتكن هديه صلى الله عليه وسلم في العيدين أتكن ونن لتافي ميكيما ابن القيم يكاو حديث نن دكي تكن ونن بابي da cikakken lafazinsa lakin bi lafazi fa yaqifu ala rahilati sai kawo shi da lafabin cewa yana tsayawa akan abin hawarsa walam ya azhu ya azhu li ahadin qayyim bai danganta wannan riwaya ga kowa ba wa ma'a zalika amma duk da haka za'amal mu'allika ne alaihi masu ta'aliki akan littafin su biyu sha'aibu kenan da ainihin wato wannan abdul qadir al-arnautani sai suka ce isnaduhu sahihun albani yace sirri ya cewa wai isnadin sahihi ne ita ce waccan magana da na yi muku ishara ga waɗanda ba irin nuska suke da ita ba sai malam albani ya ce wasa kurul musannifu rijalar sanadi wai sun ce isnaduhu sahihun wasa kurul musannifu rijalar sanadi ba da kalilin wai ibn qayyim zai ambaci mazajen isnadin bayan kankanin lokaci kaza ƙala albani ya ce haka suka faɗi wannan magana walaysa fihi dhikrun lil lafzir rahila a cikin inda suke isharan babu ambatan lafazin arrahila din nan kama sayati kama yati kama da zai zo wa ana ara yace ni ko ina ganin wallahu a'lam amma Allah ya fi sanin daidai anna siyaqal ladhi fi zadi huwa ibn majah siyaqin da ke cikin zadul ma'ad na ibn maja ne la yakhtalifu anhu illa fi ahrufin yasira bai saba da na ibn maja da na cikin zadul ma'adi ba sai a cikin 'yan kalmomi kaɗan li'annan lafzahu fi nuskhatil matbu'ati domin lafazin Ibn maja a wanda aka buga littafin ibnu maja huwa bil lafzil mazkuri ya zo da irin lafazin nan da malam Ibn al ya kawo a cikin zadul ma'ad illa rahila in banda ainihin kalma ar-rahila fa huwa fiha a cikin ibnu maja da aka buga ya zo ne da rijilai kafafu din shi ma fa da haka abin da ke bayyana anna nuskata ibn maja inda ibn al-qayyim wa qa fiha bi lafz kenan hala kwafin da ibn ya haddace ibn maja daga gare shi wanda daga zakirarsa ya kwafo to ya zo ne da rahilatihi kenan wa kadhalika aqaba alaihi ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala bi qawlihi don haka kuma sai ibn qayyim ya biyo da zancen da muka karanta ya ce wa qad kana yaquli anna hadha waham ina tunanin wannan kuskure ne fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallama innama kana yakhruju ila al-eid mashiyan wal anabatu bayna yadayhi wa innama khataba ala rahilatihi yawm an-nahri bi minan kamar da dai muka karanta ai mun ji wannan karatun ko ila an ra'aytu baqiya ibn makhlad al-hafiz قد ذكر هذا الحديث في مسنده أن أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا داود بن قيس قلت ني الباني نتي فساق الحديث بتمامه sai ibn al ya kawo hadisin cikakke kamar yadda muka karanta jama'a ina fata muna biye da wannan ainihin takiki da malam albani yake mana sai ya ce wa laqad abadan nuja malam ibn al ya buga ya buga a wajen nan Allah ya musu gaba ɗaya. maka cewa na abu adan nuj'a shine ya kama daji ya saki hanya ina fata mun gane wannan sai ke fal hadithu inda ibn abi shayba ai hadisin yana nan a wajen ibn abi shayba fil musannaf a cikin al musannaf kama ta kaddama takhriju kamar takhrijin ya gabata wa huwa min riwayati baqi ibn makhlad anhu thumma saqa min riwayati abi bakr ibn khallad kawo hadisin da albani ya yi amin da ibn a ya anan ya ce daga musnad na baqiyu ɗan-makhalad ya kawo shi da isnadi tiryan tiryan shine kaura kamata ya kawo shi daga musannaf na ibn abi shayba domin kuma a cikin musannaf ɗin hadisin yadda yake haka a wurin baqiyu ɗan-makhalad haka yake a cikin littafin musannaf na ibn abi shayba ma'ana kama a ce ne ga hadisi a bukhari kuma ga wannan dai hadisin malam ainihin wato tirmizi ya ruwaito shi da isnadin bukhari daga bukhari ko kuma ga hadisi a cikin littafin sunanin nasa'i sannan kuma sai a samu ainihin ibn sunni ya ruwaito shi da isnadin nasa'i daga nasa'in a cikin amalu yawon laila to ka zo kawo hadisin abin da yake daidai a ilmance sai ka faɗi na sama ka nemi uluwi ka ambaci bukhari ko ka ambaci nasa'i amma ba za ka ce daga turmizi ko kuma daga ibn sunni ba wannan sauka ƙasan to a gun malamai kwakyara ce ita ce abin da ibn qayyim yayi anan ga hadisi a gun malamin shine ibn abi shayba wanda ke sama da ɗaliban nashi baqiyu dan makhlad amma kuma sai ya kawo shi daga baki dan makhlad da isnadin ibnu abi shayba keke da keke dan kaga baki cewa yake yi haddasana ibnu abi shayba kamar da makaranta haddasana abin nan baki a cikin riwayan ka karanta mai baki yake cewa haddasana abubakar bin khallad a riwaya ta biyu ko a riwaya ta farko yace haddasana abubakar bin abi shayba an abi bakar bin abi sheba na abdullahi ibn numair kaga isnadojin suna cikin littafin ibn abi sheba al-musannaf yadda suke to ba bukatan ka kai ga malami na ƙasa har sai in kana da wata fa'ida daban wacce ainihin wato kake ganinta daga wannan malamin kamar yadda bukhari yake yi al-imam al-bukhari yakan yi riwaya daga sa'ai shi a wani wuri ya kyala hadisin malamin shi sai ya bar hadisin al-imam ahmad ko humaidi ko ainihin wato ahmad ibnu salih al-misri ko makamantansu sai ruwaito daga wani ƙarini wanda suka yi karatu tare idan riwayar wannan mutumin na da wata fa'ida aziza wadda waɗancan ba su da ita idan kuwa babu haka to ba zai haka ba ma'ana ba zai sauka ƙasa zuwa ga na sa'an shi ko na ƙasa da shi ba sai in ya rasa fa'idar da yake nema daga na sama yin haka shine malam ibnu qayyim yayi a cikin littafin nan ita ce abinda albani yake cewa walaqad ab'adan nujaa haƙiƙa malam ibnu qayyim ya kama daji a nan wurin Allah ya gafarta musu gaba da yace wa huwa fi riwayati baqi ibn makhlad anhu thumma saqa min riwayati abi bakr ibn khallad qala haddathana abu amir haddathana daud wa hadha fi musnad ahmad wannan kuma na cikin musnad imam ahmad walaysa fihi kasabiqihi zikrul rahila amma a cikin shi babu ambatan abun hawa din wasiyaqu bainahuma kama taqaddama minni bayanu yace kuma siyaqin yubayinuhuma ya bambanta da wannan kamar da aka gabata wa khatama ibn al-qayyim kalamahu bi qawlihi wa la'allahu yaqumu ala rahilati ibn al ya cike zancen shi da cewa hala dai wa la'allahu yaqumu hala dai yana tsayawa ne akan kafafunsa kama fi qala jabirun qama mutawakkian ala bilalin fatasahhafa ala al-katibi bi rahilatihi wallahu a'lam kamar yadda muka ji akwai ibn qayyim sai ce fa min gara'ib al-mu'alliqain al ilayhima daga cikin shirman da malaman nan guda biyu masu ainihin wato ta'aliki akan littafin waɗanda aka yi ishara zuwa gare su albani baya faɗan sunansu su sha'ibul arnaud da su abdul qadir dan tsofaffin ɗaliban shi daga cikin ɗabaka farko na ɗaliban shi daga baya suka ga wuyansu yayi kauri kashin su yayi ƙarfi suka ainihin wato rabu da albani suka je suka yi tayin wasu abubuwa kuma aka same su da shirmai da plagiarism da ɗaukan kano ba gambo Allah ya gafarta musu gaba daya to shi sa sai ga albani bai faɗin sunansu akwai malaman da idan aka zo za ka ji kwata-kwata ba a ambatan sunansu akan irin waɗannan sun yi malamai laifi ne fil jumla kamar su ɗin dai idan kana karanta fan malamai na salafiya kana karanta maganganunsu musamman idan suna kotin ɗin ainihin littafin sero alamin nubala sero alamin nubala su arna'ut ɗinnan sun mushi hidima mai kyau su suka fara mushi hidima shine ake bugawa mai jan kari nan da muke da shi mai jan bango ɗin nan to amma kuma akwai kwakyara da ta faru gare su da a cikin littafin ko a wajen shi Da cikin laifin da suka yi malamai shine littafin nan da suka rubuta suka yi kata-kata da takaribu tabe tahrir takaribu tabe yana nan a san mujalladi hudu wani lokaci can da dadewa malamin mu malam albani Allah ya gafarta mishi yayi karatu akan masalan in ku tunawa to daga lokacin sai malamai suke kyamata ayyukan su amma in ya zama ba yadda aka iya idan aka zo sai a ce wa qala al mu'alliqu ala siyar wanda ya yi masirin alamin nubala taliki ya ce kaza ba za a faɗi sunansu ba don ka a shahara ambatansu ko mun gane wannan jama'a har yanzu za ga malamai suna yin irin wannan ko abokan hamayya a siyasa ko a kishi na kasuwanci ko na rayuwa idan mutum ya zama kana da wata adawa da shi kuma ya zama za ka buƙaci wani abu gurin shi sai ka ambace shi da wani suna na gugar zana ko wani suna na aibatawa ko suna na nakasatawa to malamai ma suna yin irin wannan a jiya muke ambatan cewa malam imamu ahmad akwai malaman da abokan shi ne sa'o'in shi ne a karatu saboda sun samu kansu a cikin fitina ta halkul qur'an wasu su suka yi tawili ko suka ba kansu mafita suka ɗauki ruksa wanda shi kuma a ganin shi ya kamata su ɗauki azima ne sai ya zo in yi berewa daga gare sai ya ce an rajuli wani mutum kawai kai daga baya ma kawai ya cire hadisansa a cikin littafin shi sa abdullahi ibn al-madini ne da makamantansu Allah ya gafarta musu gaba daya to da haka zaka ji a yawan cewa almu'alliqaini ko almu'alliqu ala kaza yace daga cikin bankaurar da suka yi suka ce annahuma lamma kharraja haditha daud hadha azayahu li ba'd man taqaddama dhikrihim fi at-takhrij yayin da suka fitar da wannan hadisin na Dawud ibn Qais sai suka danganta shi ga wasu daga cikin waɗanda aka gabatar da bayanai akan takhrijin hadisin game da su wa minhum ibn maja bin raqamil madhkuri sammata suka ambaci ibn maja da lambar da aka ambata a can baya din duna an yadhkura anna al haditha fihi bil lafzi al mahfuzi ba tare da sun ambaci cewa ibn maja ya kawo shi da lafazin da yake tabbatacce shine rijlaihi din ba wala huma azayahu li ahmada kuma ba su danganta shi ga ahmad ba بهذا اللفظ المؤيد لما دندن حوله ابن القيم da wannan lafazin da yake ƙara ƙarfi maɗayan wanda ibn qayyim ya kai ya kawo game da shi istinbatan minhu ya iya istinbati min siyaqin riwayatayn indahu daga siyaqin riwayoyin guda biyu ibn qayyim ya samu ainihin ta tataburga bai da riwaya da ta yanke mishi hukunci sai wadda ta sa shi a cikin kwana amma duk da haka ya iya kokarin ya tantance ta hanyar istinbati cewa rijilai shine ke da inganci kaga ya dace da gaskiyar amma istinbatar ba riwayatan ya ko to da ya kamata sai su kawo riwaya da ta kara wa istinbatar shi karfi amma ba su haka ba fa ka annal maqsuda huwa tazyinul kitabi bit takhriji duna tahqiq yace kamar manufar su kawai shine yawan littafin kwalliya ta hanyar yawan ambatan wani ya fitar a lamba kaza wani ya fitar a lamba kaza babu wani hakiki wallahu musta'an in ji albani kaji bankaura ta farko da ya ma ainihin raddi kenan saniyan abu na biyu min at-tahqiq mutaqaddim daga wannan tahqiqin da muka yi a gaba a baya din nan ya tabayyanu khata'ul hasib ibn hajar zaka ga kuskuren da al-imam al-hafiz ibn hajar ya fada a ciki fi at-talkhis al-habir a cikin littafin at-talkhis al-habir a mujalladi na biyu shafi na tamanin da shida fi azuhi riwayat ibn hibbana al-muktasar shaza lin nasa'i a wa ibn maja wa ahmad a inda ya danganta wannan riwaya ta ainihin al-imamu ibn hibbana takaitacciyar nan mai lafazin rahilati wadda take shaza ya danganta daga imamun nasa'i da imamu ibn maja da imamu ahmad kama annahu lam yunabbih ala zuziha kamar yadda kuma ibnu hajirin bai a akan cewa riwaya ce shazza ba wa mukhalafatiha li riwayat ibnu khuzaima da kuma cewa ta saba wa ta ibnu khuzaima allati itamadaha fil fatih wanda riwaya ibnu khuzaima din shi al-imam ibnu hajirin ya dogara da ita a cikin fatuhul bari wajen bayanan da yayi ولرواية مسلم والجماعة المبينة أنه annahu الله عليه وسلم خطب قائما kuma. bai ishara zuwa ga ainihin wannan ba bayan ya kawo riwayar ibn Khuzaima da riwayar al-Imam Muslim da sauran malamai wanda suke tabbatar da abu ƙararra cewa annabi na hudu ba ne akan kafa sa tsaye ba wa qad qalladahu fi zalika kullihi ash-shawkani fi al-awtar wannan kuskuren da yayi gaba daya shaukani ya makalkale mishi shi ma sai fada cikin irin wannan kurakuran a cikin al-awtar sharhin muntakal akhbar was sanani da al-imam sanani amirus sanani a cikin subul salam shi ma ya biye wa ibnu hajirin shi amma fi sukutihi an riwayat ibnu Hibbana shadda kawai inda ya fada irin kuskuren ibnu hajirin shine wajen shiru ɗin da yayi akan riwayar ibnu hibbana wadda take ainihin mai cewa rahilati to kaji su ma ya musu nasu ثالثا نوكو استدل الشيرازي في المهذب بهذا الحديث الشاذ على أنه يجوز أن يخطب min qu'udin al shirazi a cikin littafin ainihin al ɗin shi ya kafa hujja da wannan riwaya shazza akan cewa ya halatta ayi hudu ba kuma a zaune kaji wani fikihu shi kuma da ya fitar wa idza arafta anna al-haditha da'ifun li shudubihi lam yajid al-istidlal bihi idan kasancewa hadisin da'ifi ne saboda shazzi ne kaga bai halasta kenan ayi hujja da shi ba wa bi khasatan anna al-ahadith al-ukhra sarihatun fi khutbatihi sallallahu alaihi wasallama qa'iman fil musalla musamman kuma saboda kasancewar hadisai ingantattu sun zo karara akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin huɗuba ne a tsaye akan kafarsa a filin idi wa min al-gharibi daga cikin kuma abu mai ban mamaki ha ila yau annan nawawiya sakata anil hadithi falam yukharrijuhu fil majmu' al-Imam an-Nawawi shi kuma yayi shiru akan hadisin bai yi magana akan isnadin shi ba a cikin majmu' sharh muhazzab khilafan li'adati sabanin abin da ya saba kama annahu wafaqahu ala al-qawl bil jawazi kamar yadda kuma Imam an-Nawawi ya dace da al-Imam Shirazi wajen cewa ya halasta yin huduba a sallar Idi a zaune akan mimbari ma annahu mukhalifun lid-dalil alladhi tadalla bihi tare da cewa wannan fiqhun na halaccin yin huɗuba a zaune a kan mimbari ya saba wa dalilin da shi imamun nawawi din ya kafa hujja da shi ala raddil qawli bil itidadi bil khutbati qabla salati da eid akan tun kuɗe maganar halascin yin huɗuba kafin sallah da ya zo yin magana akan huɗuba kafin sallah sai ce bata halasta ba me hujja za mu ji hujjar da ya kawo to kuma irin wannan hujja ita ce hujjar da ya kamata ya kawo ya ce yin hudu ba a zaune ma bai halatta ba amma da wannan kuma sai ya biya mashi ya ce babu komai ya halasta shi ne albani yake cewa abin mamaki ne wannan yau fa albani ya ciyo kwalan malamai da yawa tun daga kan waɗannan 'yan tsaki su shebul arnaut har zuwa kan manya bujumai sai ibn hajirin su nawawi kaji duka sai da ya tattaro su gaba daya sai ibn gaba ɗaya ya gano kurakuransu shi sa akwai mamaki sai ka ji wani mai wa'azin turmi irin waɗannan masu wa'azi a mambare na ƙauye na izala sai kawai ka ji ya ce wai albani yi bature ne ba malami ba ne ko mai gyaran agogo ne wannan ba ƙaramin ɗan tashanci ba ne a cikin karatu wallahi rashin tunani ne gaba ɗaya yana wannan duk mai wannan magana bai san wane ne albani dini ba bai karanta littafan shi ba bai san ilimi ba in kuma turanci aibi ne bukhari ma bature ne malam bukhari Imam bukhari ma bature ne kuma turanci idan aibi ne to hausa fa kuma ita mece ce da yarbanci da nufanci da inyamuranci larabci ce ita kuma kai da kake wannan magana kai kuma me yarenka kai ba kureshe ne wannan yanzu ba magoyanci bane a cikin addinin musulunci ka aibata wani mutum da sana'arsa ka aibata wani mutum da yarensa kai kuma halaba ka da sana'a ci da addini kawai kake yi gare shi yana da sana'a yana gyara agogo kai kuma a yaren in ma za a bi hayaraki na darajar yare yaren su na turancin hala ya fi yaren ku na hausa ko na fanci ko yarbanci in ma za a bi wannan maguzancin kuma duk a tun kuɗin shi gefe guda musulmi ne shi kenan kawai kuma in haza ka mishi raddi na ilimi sai ka faɗi abin da ke cikin littafin na kuskure ba wai ka ce ai bature bane ba turanci yanzu ya zama aibi kenan kuma mai faɗan wannan magana wai malami ne a mumbarin ahlus sunna ina sunna anan ina wannan yake da sunna da haka zaka ganshi da wandon shi na jan ƙasa kamar tantabara ya kankare gemun shi dama wannan ba ahlus sunna bane kawai mai shiga riga ahlus sunna ne ba a yin ahlus sunna da irin wannan tunanin da mutanen mu suke ya kamata yan izala mutanen mu su shiga taitayin su idan ka zo yin wa'azi ka karantar da iya abin da ka iya laqad ahsana maninta ha ila ma alima Har ka ilimi kaga dama kai wayan izala diradin da ka saba ka kira su da dukkan su wanda ka saba yan dariqa amin wanda ka saba musu raddi da ɗayan bangaren izalan da kake gaba da su da mu da ake cewa yan salafiya ko yan albani duk zaka iya mana raddi waɗannan dan mu da kai duka garin mu daya yaran mu daya al'adun mu daya duka fa da duk da ka ga dama amma idan ana wasa to banda dukan uwawun uwan miji ina fata mun gane wannan albani ya fi karfin ka ya kai dan izala mai ganganci malam muhammad nasir albani wala ya fi karfin ka ka daina taba shi ka daina taba malamai ire-iren waɗannan waɗanda malamai ne na gaskiya wanda ka ja bakin littafin su ma ka fahimta yana zama maka aiki kawai kana nan kana kana kana kauyanci a kauye ka zo nan ka tara wani lungu in ka isa ka rubuta da larabci mana ka aika musu ko ka buga yadda ya buga yanzu ka ga shi gashi malamai ne waɗanda wasu sun mutu shekara ɗari shida ɗari bakwai baya gashi ya taso su gaba kuma ba yadda aka iya da shi saboda ilimance yake yi idan daga sai kai malami ne to kai ma sai ka zauna sai ka rubuta a rubuce shikenan sai tarihi ya gada za a gani bayan shekaru ɗaruruwa duk in aka shuɗe gaba ɗaya sai a ga rubutun da kai sai a ga rubutun da malam albani yi sai na baya su hukunci wane ne malami wane ne kuma ta takifi amma surutun da kake yi a lungunku da alaran ma yana jawo ma ayoyi kana faɗa abin da ka gara ma kansu wannan ba inda zai kai ka babu kuma abin da zai ci gaba da bayyanawa sai tsabara gyanjajin da kake aiki da shi da aka ya kamata yan izala yan uwanmu su gane wannan malam albani jama'a malami ne bujimin malami a wannan zamanin da muke rayuwa malaman da suka rayu da shi sa'o'in shi sun mishi wannan shida karanta littafin hayatul albani gashi nan na ainihin shaibani sai dai kawo maganganu malaman zamanin nan waɗanda suke an musu shaidar ilimi su bin ba su alba su su usaimin su salihin munajjid su wane ne su muqbil su madakhali da duk wani malami da ya kai a kira shi da suna malami da ya san gaskiya ya san ilimi sai dai kawai irin maganganun da suka faɗa akan albani na shaida iliminsa ma'ana in ma kai ba kai karanta ba to ga waɗanda suka isa su karanta wanda ba su gaza shi a ilimi da fahimta addini ba wanda kuma suke da adalci a wajen maganganu kaji abin da suka fara kan shi sannan kuma maktabar shi littafan da ya rubuta sun ishe ka shaida ko da a ce labarin kiɗa kawai yake da waƙa da surutai a ce malami ya yi littafai sama da ɗari biyu tsakanin iktisari da tahqiqi da takhriji da mu'allafa din da yayi da raddoji ya isa a jinjina mishi ba irin waɗannan ainihin wato malaman da ka saba gani ne waɗanda suke yawo a gari haka ga sanan ordinary kawai kamar wasu eh, abin nan makada ba ba irin shi bane sam baka taba gani irin shi ba a takeice malam albani ya ci gaba da waɗannan maganganu yana cewa imamun nawawi da ya zo faƙala a ƙibihi a ƙarshen a ƙasan maganar da aka yi a kan yin hudu ba kafin sallar iri sai ce wasahihu abin da yake daidai balis sawabu kai abin da yake shi kaɗai ne gaskiya annahu la yu'taddu biha idan limamin idi ya hudu ba kafin sallar idi to bata yi ba sai ya sake wata liqaulihi sallallahu alaihi wasallama saboda manzo Allah ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah da ku ga ina yi to har sallar idi za a yi ta ne yadda aga manzan Allah yana yi ya aga yana yi sallah kafin hudu to haka kuma ita kanta hudu ba ya aga yana yi a tsaye a shi kaga dole hadisin shine hujja to abun mamaki shine nawa ya hujja da hadisin nan wajen nuna rashin dacewa yin hudu kafin sallar idi amma kuma ya gaza wajen yin hujja da shi wajen nuna rashin dacewa yin hudu a zaune sai albani ya ce fa ya subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah mal farqu bainal khutbati qabla salati wa bainal qu'udi fiha me bambancin kuskuren da ke cikin yin huduba kafin sallah da kuma kuskuren da ke cikin yin huduba a zaune wa kilahuma mukhalifun lisunna sunna inda dukan sun saba wa sunna malam albani kenan yace rabi'an bankaura ta hudu aure da shehu ahmadu al rahimahullahu hadisa ahmadu al-mukhtasar a shek hasan ahmad banna allah ya gafarta mishi ya kawo eh, hadisin nan na ahmad takaitacce cewa khataba qa'iman ala rijlaihi fi abwab salatil juma'a min kitabihi al-kabir al rabbani fi tartib al-musnad al-imam ahmad ibn eh, hanbal al-shaybani akwai al'imamu imam ahmad al-banna yayi tartibin littafin al-imam musnad akan babukan fikihu maimakon yadda yake akan musnad na sahabbai to a cikin mujalladi na shida shafi na takwas sai ya kawo a cikin abwabul juma'a ya ce ya kawo hadisin sai ya ce li'annahu qala fi takhriji sai ya ce lam aqif alaihi li ghairi al-imam ahmada ni dai ban ga wannan hadisin a wajen wani ba sai a gun imamu ahmad wa sanaduhu jayyidun isnadin shi kyakkyawa ne wa laqad kana haqquhu an yuriduhu fil idaini abin da ya kamata yayi shi ne ya kawo shi a cikin abwabul idaini hadisin bai da alaka da sallar juma'a amma sai ya kawo shi a cikin sallar juma'a law annahu iktasara ba'da riwayati almutaqaddima inda ya takaita wasu riwayoyi waɗanda suka gabata ma kana janha fi musnad imami ahmada alladhi rattabahu ala al-abwab waɗanda ba sa cikin musnad imam ahmad abin da ya tsara shi a cikin ƙa'idojin fiqhu kenan a babukan fiqhu fa inna fil mafrudi an yakuna mustaghfiran mustahbiran laha abin da ake tunani shine ya iya tuno waɗancan riwayoyin amma bai iya ba walakin sadakallah ce amma Allah ya gaskiya da yake cewa wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin to gaji ƙarshen maganganun da mala Albani akan wannan hadisi mun ji fawaid masu dimbin yawa a ciki asalin abin da ya kai mu shine kokarin tabbatar da cewa riwayan da ta zo akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ba ta sallar idi a kan abun hawarsa riwaya ce da bata tabbata ba akwai shigubi a cikinta sannan akwai yiwuwar ma ya zama wani daga cikin nusahu ne ya ɓata kalmar daga rijilaihi ala rijilaihi sai ya rubuta ta da rahilati ibn qayyim sai ya samu dan rawar kafa wajen tabbatar da abin a ilmance, amma Allah ya mushi gamdakatar ya tabbatar da shi istinbatan shine muka ji daga albani wanda shi kuma Allah ya mishi gamdakatar ya tabbatar da shi a hadisance ɗin riwayatan wa diraya sannan da kuma mai da ainihin zance da yayi ga wasu malamai da suka yi kuskure a cikin wannan ainihin matsala. kamar yadda muka ji diya ta ambatansu yana cewa Allah ya gafarta musu Allah ya gafarta musu wannan ita ce hanyar malaman salaf dangane da ambatan kuskuren wani idan ta kama malami ne na Allah malami ne aka mishi shaida da cewa na kwarai sai aka samu kuskure da ya aikata wajen fahimtar wani karatu ko wajen wani istinbati to ba za a kyala kuskuren dan ganin girman shi ko dan alfarmar shi ba za a ambaci kuskuren a kuma nuna gyaran da ke cikin kuskuren amma kuma ba za a kyare shi ko a mai batanci ba ko a nuna an ci nasara a yi murna a yi celebrating cewa an gano kuskuren shi ba duk wannan baya daga cikin manhajin ainihin magabata kyaran mutum ko aibata shi ko kuma jin daɗin cewa na gano kuskuren wani duk baya daga cikin tafarkin magabata za a ainihin wato ce Allah ya gafarta mishi Allah ya ji shi kai ma da kake karatun ko kake ambata maganganun sai ka gama za ka je ka ga daga baya kai wani kuskure ko kuma wani ya gano maka Allah ya gafarta musu gaba daya Allah ya sa mu cika da imani da sai mu koma cikin littafin da malam yake cewa wa kana yaftatihu khutbahu kullaha bilhamdulillah annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yana bude hudubobin shi gaba su da godiya ga Allah madaukakin sarki walam yuhfaz anhu fi hadisin wahidin annahu kana yaftatihu khutbatay al-eid bit-takbir ba a taba ruwaitowa daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yana buɗe hudubobin sallar idi ta ƙarama ko babba da kabar bari ba A'a yana buɗe su ne da innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu har zuwa ƙarshe yadda aka san sa wannan buɗewa da kabarbari sam bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba don haka daga cikin nasihar mu ga ainihin malaman mu da waɗanda suke ainihin aiki na limancin huduba na sallar idi su ji tsoron Allah su daina yi bai tabbata a cikin tsarin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba wa inna ma rawa ibn majah fi sunanihi an sa'ad al-qurb al-qurb mu'adhdhin sallallahu alaihi wasallam daga sa'ad al-qurbi wanda yake ainihin wato ladanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu kana yukthiru takbira bayna ab'ati al-khutbah cewa yana yawaita bari ainihin wato a cikin gaɓoɓin huɗubar. cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wai yana yin huduba a cikin hudubar a gabobinta sai yayi takabarbari wa yukthiru takbira fi khutbatayil idi ya idan yana yawaita takabbara a cikin hudubobin idi guda biyu malam yace wannan wa hadha la yadullu ala annahu kana yaftatihu hadhihi wannan na farko tukunna baya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana budewa da hudubobinsa da kabarbari cewa aka yi a cikin hudubobin yana kabarbari sannan wannan hadisin na ibnu majah sam bai inganta ba jama'a a cikin isnadinsa akwai matsaloli guda biyu na farko akwai abdurrahman dan sa'adu dan ammar dan sa'ad wanda da'ifi ne sai kuma sa'adu dan ammar din baban shi abdurrahman din shi kuma majhuli isnadi ne wanda yake muslim mai duhu kwarai bayi yiwa a kafa hujja da shi dan kawo ta shari'a sannan kuma baya nuna fara hudubar da ainihin kabbara yana nuna cewa ne a cikin gabobin hudubobin ana yin kabbara wagari salafan nasu fitatahi khutbatul eidaini walitsqa faqila tufta yaftahani bit takbir malamai sun yi saɓani wajen abin da ya kamata a fara buɗe huɗuba ta sallar idi da sallar roƙo ruwa da shi Faƙira. sai wasu suka ce yuftatahani bitakbiri a fara bude sallar roƙon ruwa hudubarta da sallar idi hudubarta a fara bude su da kabarbari wakila wasu kuma suka ce tuftatahu khutbatul istisqa bil istighfar hudubar roƙon ruwa a fara ta da ainihin neman gafara Allah wakila wasu kuma suka ce yuftatahani bil hamdi za a fara su ne da godiya ga Allah qala shaykhul islam ibn malamin musulunci ibn taymiya Allah ya gafarta mishi yace wa sawabu bude huɗubar da godiya ga Allah shine daidai li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala saboda manzon Allah yace kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bihamdillahi fa huwa ajzam haji wata kuma yace duk wani abu wanda yake mai kima duk wani abu na mutunci ko wanda yake mai daraja in dai ba a fara shi da gode wa Allah ba to wannan ya zama ainihin kuturtaccen abu ya zama yankakke mai yankakken albarka wannan hadisi ne da'ifi jiddan bal yana ma da riwayoyi waɗanda suke maudu'ai kamar yadda malam albani ya fitar da su a cikin da'ifa a lamba ta ɗari tara da biyu wannan riwayar riwayar imamu ahmad ne da abu dawuda da ibnu maja malam ainihin ahmad shakir a cikin takikin da ya ma ainihin littafin tayikin da ya ma ainihin sahihu na ibnu shibbana ya tabbatar da raunin wannan isnadi saboda wani mutum mai suna qurratu dan abdurrahman al-mu'afiri wanda malamai suka ce munkarul hadith ne da'ifi ne hakan nan kuma ainihin wato al-imamu ainihin wato abu da shi da kanshi nuna raunin da ke cikin hadisin wannan hadisi da'ifi ne jama'a duk da an samu wasu malamai kaman al-imamu ibnu salahi da al'imamun nawawi Allah ya gafarta musu sun yi ƙoƙarin hassana hadisin da wasu shawahid da suka ainihin kawo amma sahihiyar magana wannan hadisin bai inganta ba kullu amrin zibalin yubda fihi la yubda fihi bihamdillah fa huwa ajzam babu shakka hadisin bai inganta ba hadisi ne mai rauni wallahu ta'ala a'lam sai dai ma'anar shi ingantacciya ce akwai hadisai da suka tabbatar da ingancin haka shine irin hadisan da suka zo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fara jawabi yana farawa da godiya ga Allah da sauransu manzo Allah sallallahu alaihi duk inda zai jawabi a wurin yaki wurin aure wurin karantarwa wurin wa'azi wurin ainihin wato huduba yakan fara da innal hamdalillah kaza kaza kaza kaza an sha yin bayanai akan littafin khutbatul haja na malam Nasir Albani da irin bayanan da ya kawo a ciki da fawaidin da ya fitar ina fata mun gane wannan abin da ake fata game da limamai shine su kiyaye bin sunnan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su samu falala su samu ɗaukaka su samu ainihin shiga cikin masoyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na gaskiya masu kaunar manzon Allah kauna ta gaskiya sune waɗanda suke girmama shi suke ganin darajar karantar wasa suke aiki da ita gwargwadon iyawa kuma ba sa ɗaukaka darajar wani ko maganar wani ko larabcin wani akan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wakana kana yaftatihu khutabahu kullaha bilhamdulillah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana bude dukkanin hudubobinsa ga baki ɗayansu da godiya ga Allah da ainihin yabo ga Allah wa rakhasa sallallahu alaihi wa ala liman shahida al'ida an yajlisa lil khutba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sassauci ga wanda ya je sallar idi aka gama sallar ya zauna ya ji hudu ba wa an zahaba kuma an yi sassauci kana iya tafiya ba kamar hudu ba juma'a ba ce hudu ba idi idan ka so ka zauna ka samu karuwar falalar wa'azin da ka ji da ladan da za ka samu da ilimin da za ka karu da shi fa biha wa ni'mat idan ba ka zauna ba saboda wani uzuri da kake da shi kana sauri ko kana da ainihin wata larura ko za ka je ka yi wani abu ko kaza ko kana da duk abin da yake uzuri karɓaɓɓe babu laifi kana iya tafiya wa rakhasa lahum idza waqa al-eid yawm al-jum'a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya sassauci ga musulmai sahabbai da sauran al'ummarsa cewa idan idi ya faɗo ranar juma'a an yajtazi'u bi salatil idi an huduril juma'a su takaitu a kan halartar idin nan ya ainihin wato ɗauke musu halartar juma'a wannan jama'a kun ji daga malami na gaskiya idan malaman ƙasan nan suna da ainihin hankali to ya kamata su karɓi wannan amma galibi suna da ainihin bauta ne don duk lokacin da aka samu irin wannan musamman a nan gari na Zariya, garin da kowa yake ganin shi malami ne saboda duk a garuruwa ana cewa zariya birnin malanta din da ka je idan kai bazazzagi ne sai a dinga maka kallon malami saboda mafi yawan mutane irin zulke dan muhammad da zaran an ce su malamai ne irin shehu juha sai su dauka daga shi su malamai ne Saboda kowane kowane zazzagi a zariyar nan gani yake wai shi malami ne saboda ya dan yi karatun shi na allo na ainihin larabci ya dan yi haya islam ko ya dan karanta littafan zaure ya samu wasu da ya dan fi su wayo ko wasu yan mata ko zawarawa a islamiyya ya tare su yana gaya musu iya abin da ya iya da abin da ra'ayin shi ko sarran shi ya kai gare shi kowa a garin nan gani yake shi malami ne da aka duk sanda mas'ala ta taso sallar idi ranar juma'a azumin nafila mai falala ranar asabar haduwar kaza da kaza kaza da kaza duk wata mas'ala a garin nan haka zaka ji ana ta ya kwankwana ta ana ta cece ku ce wannan ya harbo wannan ya harba wannan ya raddi wannan ya ce kaza in ka tara mafi yawan masu magana fiye da 90% din sai ga basu da ahaliya ta yin magana zangayi ne kawai da sai ka tsaya iya abin da kake koya mata islamiyya ka blugul maram riyadus salihina to Allah ya sa maka albarka a ciki amma abin da ya shafi masail na ainihin wato mas'aloli suke da alaka da fatawoyi da abin da yake ta ummu bihil balwa da masail ijtihadiyya ikhtilafiyya waɗanda akwai maganganu daban-daban da malamai suka yi idan ka san kai baka taka kafar irin wannan malaman ba ya kamata kai kanka adalci ya kai dan uwa in har zaka iya karanta maganganun suka faɗa sai ka ɗaya iyanan malamai sun ce kaza sun ce kaza kuma sun ce kaza ne ta hakiki sai ka ɗaya iyanan amma ka zo ka ce wai kai ma ga ra'ayinka ni a gani na ni abin da na fi gamsuwa da shi har sai ka ga wasu wani dan tatsitsin almajiri wanda bai kai ya kawo ba wai sai ka ji yana cewa wai shi ya gano wai ingantawar da albani yawa hadisin ajinu wai ba daidai ba ne. wai albani ya tattaro sa hadisai ne kawai waɗanda duk ba za su tattaro ba wani dan tatsitsi ne ba anan zare ke faɗa wannan magana wani wanda bai wuce naman shi bai wuce naman mage ba in ana magana bijimai irin su albani irin wannan zangayin jama'a yana da ban mamaki mutane suna cika kwakin su ruwa ya kamata ko kana da magana to ka dinga garin haibar malamai duba ga al-imamu zahabi fa duk da iliminsa da kwarewarsa ya zo magana akan hadisan da ke cikin sayin muslim ya kasa ainihin yin magana hasima a kansu hadisan abu zubairi an jabir sai ya ce a cikin sayin muslim akwai wasu hadisai da zuciyata bata nutsu da su ba zabi fa kenan kai ka san waye zabi ka kai ko farcen shi a cikin ilimi amma sai mala albani nasiruddin ya magana sai kana nan a ƙauye zaria baka kai ko ina ba a lungun ango kuma wasu basu san kai malami bane baka ma kai abin da ake ce ma local champion ba ma baka kai local din ba ma kawai sai ka ce kai ka gano wai ba daidai ba ce saboda kai ka karanta wani isnadi kwaya daya ko karanta maganar wani batacce sakaf irin su ne fa za ka je kanto maganganun su ka karanta maganar shi wanda yake gaba yake da albani saboda albani na yaɗa sunna sai kuma ka ce kai ahli sunna ne wai sai ka biya wannan magana wai ka ce za ka albani raddi duk wannan rashin sanin manhajiya ce ta ilimi da haka jama'a sallar juma'a in ta haɗu da idi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ya kawo su su duka shine ce in kai ɗaya wadda ake yi da safen idi kenan ko babu komai ba sai kai juma'a ban kaga dama kana iya tafiya kai ta yawon sallaka, ko kaje kai ta baccin rana babu juma'a babu azhar malaman da suka ce ayi azhar su ma kiyasi suka yi akan cewa ai an wato rage maka aikin zuwa taron juma'a ne dan juma'a sallah ce ta taro idi ce ita ma to ba a yin idi guda biyu rana daya amma za a yi ibada a zahar wannan ma kiyasi ne amma annabin da ya faɗa haka bai ce haka ba a cikin hadisin karara ko da nan kusa kusa bulugu ma ka karanta cewa yayi ya jama'a yau muna da idi guda biyu wanda ya zo wannan ba sai ya je ɗayan ba amma mu dai za mu je ma'ana shi liman ne dole ya je don wanda bai sami idi ba ko kuma wanda yake neman ƙarin falala in ya zo babu liman fa ya zai da limamai dole su tsayar da juma'a su limamai amma mamu da sauran yara da sauran mutanen gari to wannan suna da option rana wanda ya ga dama ya zo kuma wanda ya zo ya yi ya fi wanda bai yi ba don ƙarin aikin lada ne ina fata mun fahimci wannan wanda kuma bai yi ba ba yi da laifin komai jama'a sai je ta harka shi sai ya ji an ce hayya alal sala la'asar to sannan zai ci gaba da sallah shikenan kawai ga karatun daga ibnu qayyim layi ɗaya ne yace ورخص لهم إذا وقع العيد يوم الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العيد an حضور الجمعة wannan karatun kuma haka yake a wurin mafi yawan malamai waɗanda ainihin suka sa abin da suke a cikin ilimi sai kuma waɗanda suka kawo tawili ko suka kawo ta fassara waɗanda su ma malamai ne duk waɗannan karatuka akwai su a cikin littafai ba wai magana ce take sabuwa ba ba wai magana ce da yanzu aka kirkiro ta ba wallahu ta'ala alam wa kana sallallahu alaihi wasallama yukhalifu at-tariqa yawm al-eid manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya kasance yana canza hanya rana idi bi wannan hanya in zai dawo bi waccan hanya fa yadhhabu fi tariqin wa yarji'u fi akhara yakan tafi ta wata hanya ya dawo ta wata faqila sai aka ce li yusallima ala ahli tariqaini yana yin haka ne dan ya zama a hanyar tafiya yayi ma mutanen da ke wannan hanya A eh, sallama ya gaishe su ya musu barka da sallah a hanyar dawowa ya bi hanya bi sai ya mutanen hanyar su ma sallama wakila wasu kuma suka ce hikima shine liyanala hulfari kani dan duka bangarorin guda biyu bangaren layi na farko da layin da ya bi dawo duka samu albarkar yi mai sallama da ainihin gaisawa da shi wakila wasu kuma suka ce liyaqdiya hajatan lahu min eh, hajatan haja minhuma dan ya biya bukatun waɗanda suke da bukatu a hanyoyin a hanyar zuwa ya biya bukatun na wannan hanya a hanyar dawa kuma sai biya bukatun na ɗaya hanya wakila wasu kuma suka ce li yadhhara sha'airal islami ko li yudhhira dan annabi sallallahu alaihi ya bayyana ainihin sha'air na musulunci fi sa'iril fijaji wa turuq a sauran anguwanni a ga ko ta ko ina ga musulmi sun cika hanyoyi waƙila wasu kuma suka ce li yaghidal munafiqina dan ya baiwa munafikai haushi bi ru'yatihim izzatal islami wa ahlihi don su ga daraja da ƙarfin musulunci da masu musulunci su ga yawan musulmai wa qiyam sha'airihi da kuma yadda ake tsayar da addinin musulunci wa qila wasu kuma suka ce li taksura shahadatul buqa'i saboda ƙasar da mutum zai taka ya samu ƙarin yawan ƙasa da ta mai shaida a tafiya ya bi wannan hanya inda ya taka wurin ya mai shaida a dawowa kuma ya bi wata hanya su ma inda ya taka sai su mishi shaida yace fa inna zahiba ila al-masjid wal musalla ihda khutuwatihi tarfa'u darajatan wal ukhra tahuttu khati'atan hatta yarja ila manzilihi dan mai tafiya zuwa masallaci duk sanda ya daga kafar shi ya taka to wannan kafa za ta sa da ya taka kafa daya sai a ƙara mishi matsayi a wurin Allah da ya taka daya kuma sai a goge mishi wani zunubi da ya aikata haka za a yi ta mishi har ya je ya dawo waƙila kuma an ce wa huwa al-asahhu shine ma yafi inganci innahu lidhalika kullihi dan duk waɗancan dalilan ne gaba ɗaya wa ghairihi da kuma wasu ma daban min al-hikami daga cikin hikimomi allati la yakhlu fi'luhu anha wanda ayyukan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake aikatawa gaba ɗayansu ba su tsaraituwa daga hikimomi وروي عنه أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريك sannan an ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi yana fara kabbara tun ranar arafa tun ranar tara ga wata kenan idan babbar sallah ce tun ranar zai fara kabbar bari har zuwa yammacin karken ranar shanyan nama ma'ana tara ga wata goma ga wata sha ɗaya sha biyu sha uku kwanaki biyar ko ka ce wuni biyar manzon Allah sallallahu alaihi ba zai gushe ba bakin shi na motsawa da kabarbari waɗanda ake jiyo su wannan shine sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da ranar karamar sallah kuma ranar ce kadai ke da wannan alfarma washe gari da washe garin ba su da wata alfarma ba su da wani ainihin wato kima a matsayin su na ranakun sallah sai dai al'ada kawai da aka saba ana yawon sallah amma daga ranar sallah karama washe biyu ga watan shawwal in ka so za ka iya fara azumin ka na situ shawwal babu abin da ya hana a waɗancan kwanakin su ne aka ce ba a yin azumi ayyamu mina ayyamu akalin wa shirbin kwanakin mina kwanakin ciye-ciye ne da shaye-shaye ko kana aikin haji ko baka aikin haji ba a yin azumi a waɗannan kwanaki ina fata mun gane wannan wannan hadisin ibnu abi shayba ne ya fitar da shi daga ainihin sahabi abdullahi dan mas'udin haka nan al-imamu al-hakim ma ya fitar a cikin musaddarak da isnadi sahihi game da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin kabarbari ya dinga Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd akwai wasu lafuzza waɗanda aka samo daga wasu sahabbai irin su Abdullahi dan Umar irin shi Ibn Mas'udin din da makamantansu wanda duk mutum yayi babu laifi to inda yayi magana din nan yake cewa ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa kubuta game da ainihin fawaid a ko da yaushe idan ya yi su shine na ga cewa bari mu dan ji wasu ƙarin fawaid game da me yasa ake zuwa a yi sallan a waje a masallaci a waje daga wannan littafi na mala albani ha ila yau salatu da idaini fil musalla hiya sunna dan karamin littafi ne mai fa'idoji kwarai asalin tarihin littafin a ƙasar sham a dimashku sai albani ya lura mutane suna yin sallar idi ne kawai a masallatan anguwarsu kowace anguwa sai su haɗu a masallacin juma'an su ko masallacin anguwarsu kawai sai su sallar idi sai kowa ya ci gaba da sabgashi shi sai zama an fawwace wa musulunci gaba ɗaya sha'irar sallar idi idan aka yi magana sai wasu malamai suka rubuta raddi bayan da albani ya yi wa'azi akan haka suka yi raddi cewa a'a ai wannan shine daidai ba matsala bane dama zamanin manzo Allah sallallahu alaihi saboda masallacin dan kankani ne ba zai kwashe su ban an fito da maza da mata da yara da masu haila da zawarawa shi yasa sai annabi ya ga cewa a je wajen gari amma inda masallaci zai cika zai isa to babu laifi a yi wannan shine albani ya ga cewa dole ya tashi ya yi musu raddi shine rubuta wannan littafi mai suna salatul ne fil musalla hiya sunna wannan littafin jama'a yau da rubuta shi shekara 30 kenan an rubuta shi a shekara ta ainihin wato 1406 yanzu ma 14 abin nan ba 37 ko shekara 41 mafi yawan mu nan ya girme mu dan littafin da kake ganin shi mafi yawan mu nan ya girme mu jama'a idan ka san su sun suna suna suna sunna shekara 40 baya a Najeriya me yake ciki dariƙa da cire gashin munkiri farko an fara izala dai ana ta taɓarza ana bin izala ana bujewa ana kwace mata ana kwace rumfar kasuwa ana waka ana dan izala mugun bawa jakin banzala a nan ne ba ka yin dariƙa suke wannan waka ba duk muna yara haka muke jin ta ana yi Allah ya gafarta mana gaba daya gashi da mal albani yake cewa hikimatu salati fil musalla bayan da yayi bayanai ya kawo hadisai da maganganun malaman fikihu da mazhabobin akan tabbatar da cewa ana yin sallar idi ne a wajen gari a bayan gari sai yace hikimatu salati fil musalla a shafi na 37 yace thumma inna hadhihi sunna sunnatu salati fis sahara laha hikmatun azimatun baliga hikimar yin wannan sallah a wajen gari a cikin sahara tana da hikima mai girma kwarai an ya kuna lil muslimina yawmani fi ana buƙatar musulmi su zama suna da ainihin ranaku guda biyu a cikin shekara yajtami'u fiha ahlu kulli balada wanda mutanen kowane gari za su haɗu rijalan wani sa'an wasu biyana da maza da mata da 'yan yara ya tawajjahu na ilallahi bi qulubihim su fuskanci Allah da zukatansu tajma'uhum kalimatun wahida kalma ɗaya ta haɗa su wa yusalluna khalfa imamin wahidin si sallah a bayan limami guda ɗaya yukabbiruna suna masu kabbara wa suna masu dayanta Allah wa yad'una suna ainihin yi wa Allah addu'a mukhlisina suna masu miƙa wuya ga Allah ka annahum ala qalbi rajulin wahidin kama ka ce mutum ɗaya ne su gaba ɗaya farihina suna cikin farin ciki suna wa junansu bishara bi alaihim da Allah ya musu fa yakunu al-eid indahum ida sai zama lalle wannan sallah da gaske a wurin su biki ce wa Amar amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi khuruj an-nisa'i li salati al-eid ma'an nas manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarni cewa har mata su fita su je ayi sallah da su walam yastafni minhum ahada manzon Allah bai yi istisna'i bai togace wani bawa daga cikin mutane ba hatta annahu lam yurakhis liman lam yakun indaha ma talbasu fi khurujiha har manzon Allah ma bai sassauci ga matar da ba ta da kayan sallah ba bal amara an tasta'ira thawban min ghairiha yace ta ari kayan sallah hijabi a wurin wata wadda take da su da yawa wa hatta annahu amara man kana inda kunna udhrun yamna'uhunna sala kai har waɗanda suke da uzurin da zai hana su yin sallah kamar masu haila ko makamancinsa bil khuruj ila al musalla yace su ma su fita li yashhadu al khaira wa da'awat al muslimina dan su je su ga alherin wannan taro da kuma addu'ar da musulmai suke yi وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ثم خلفاؤه من بعده والأمراء النائبون عنهم في البلاد annabi sallallahu alaihi wasallama da halifofinsa da sarakuna waɗanda suke wakiltan waɗannan halifofi a wasu garuruwa gaba ɗayansu sun kasance yusalluna bin nasi la'ida suna wa mutane sallar idi thumma yakhutubunahum sannan su musu huduba bima ya'idunahum bihi su musu wa'azi wa yu'allimunahum sannan su karantar da su bima yanfa'uhum fi dinihim wa dunyahum abinda zai musu amfani a rayuwar duniya da kuma addinin su wa ya'murunahum su umarce su bi sadaqati fi zalika jam da yin sadaka a wannan taro fa ya'tifu ganiyyu alal faqir mai wadata ya tausaya ma talaka wa yafrahu al talaka shi ma ya ji dadi bima yu'tihi Allah min fadlihi da abinda Allah ya bashi na falalarsa fi hadha al-hafl mubarak a wannan taro mai albarka allazi tatanazzalu alaihi rahmatu war ridwan taro wanda rahama da yarda Allah ke sauka kan shi فعسى أن يستجيب المسلمون لاتباع سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم يتي فاتم مشين المسلمين سأمسى سبسنر النبنس ولإحياء شعائر دينهم musulmi su raya ainihin sha'air tambarin addinin Allah allazi huwa ma'aqadu azmihim wa falahihim wanda addinin Allah shine kullin daraja musulmai kuma shine hanyar daraja da tsiran musulmai ya ayyuhal na amanu istajibu lillahi walin rasuli idza da'akum lima yuhyikum sai albani cike magana shi da ainihin wannan aya ya ku mu'minai ku amsa kiran Allah da kiran manzon Allah idan ya kiraye ku zuwa ga abin da zai amfane ku me yasa aka ce idza da'akum ba a ce idza da'akum ba lanna muqtada siyaq shine istajibu lillahi walin rasuli idza da'akuma amma sai aka ce idza da'akum ko idza da'awa kuma kai ko idza da'awa kuma idan su biyu suka kira ku sai aka zo da shi ifradi wannan zamu ban malam Umar mai tafsiri insha Allah ina ganin zamu kwana nan insha Allah sai Allah ya kai mu gobe sai mu tashi bayan wasu yan maganganun da za mu kanta daga fatul bari a cikin mujalladi na uku sai mu tashi a ainihin gaba sabuwa inda ya ce faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallama fi salatul kusufi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah na'am na'am ya hada dukkanin musulmai za su dinga yin kabarbarin ba sai wanda yake fili ba sai wanda yake filin arfa ba sai dai su wanda suke arfa ya fi ainihin a zama azma a kansu amma sauran musulmai kwarai ko tara ga wata ranar arfa musulmai za su fara kabarbari ta ranar arfa ne haka yake a sunna wataƙila idan ba a saba gani ba ne ko eh, ba a saba gani ba kuma galibi ana azumi a galabaice ake <laughs> amma haka ake yi ana yin kabarbari tun ranar tara ga wata haka yake tabbatacce a cikin sunna wallahu alam to jama'a assalamu alaikum